بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الحديث وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروى في الأولياء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأسأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه وأحبوه ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهوا عما نهى وأعطوا لما يحب أو أو يعطى ومنعوا من يحب أو يمنع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 da ɗari hudu da talatin kuma shi ya zo daidai da nawa tara ga watan sha ɗaya miladiyar ta hudu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna al-furqan bayna rahman wa awliya shaitan wallafar shehin musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdussalam ibn taymiya al-harrani wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na na hudu banda muqaddima kenan malam yace faslun wa idza urifa anna an-nasa أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما ما يجب kuma haka zai yi ta kawo fasali bayan fasali har fasali goma sha hudu da dukkaninsu ya rubuta abin da ya shafi wannan matashiya ta tantancewa tsakanin waliyan Allah na gaskiya da waliyan shaidan na ƙarya a baya ayoyin da Ibn taymiya ya kawo masu yawan gaske sun tabbatar wa mai sauraro ko mai karatu cewa akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shaidan dalilan da suka gabata da sun tabbatar da wannan matashiyar sun tabbatar da wannan maganar babu ja akan wannan babu tantama babu wanda isa ya yi jayayya akan haka Allah ya nuna akwai waliyansa ya nuna kuma akwai waliyan shaidan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa da sauran ayoyi da ya kawo to idan har akwai waɗannan bangarori guda biyu akwai awliya ar-rahman akwai awliya ash-shaytan ubangiji ya nuna haka abin yake akwai waɗannan akwai waɗannan to tunda Allah ya bambanta tsakanin su bai yiwa kuma ya ƙyale mu cikin duhu ba tare da ya gaya mana sifofin waliyan Allah ba ba kuma tare da ya gaya mana sifofin waliyan shaidan ba ba zai yiwu ba har mun fahimci cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan mutane ko ɓangarori guda biyu to tilas ne a samu bayani daga Allah dalla dalla daga manzansa sallallahu alaihi wasallama akan sifofin waliyan Allah a samu kuma bayani akan sifofin waliyan shaidan wannan shine abin da yanzu ibnu taymiya zai shiga bayani yace wa idza urifa annan nasa fihim awliya'ur rahman idan an riga an cewa a cikin mutane akwai waliyan Allah mai rahama wa awliya'u shaytan a cikin mutane akwai waliyan shaytan fa yajibu an yufarraqa baina ha'ula'i wa ha'ula to wajibi ne a samar da bambanci ko a bambanta tsakanin waɗannan waliyan Allah da waɗannan waliyan shaytan kama farraqa Allahu wa rasuluhu bainahuma kamar yadda Allah da manzansa suka bambance tsakaninsu fa awliya'u Allah humul mu'minuna al waliyan Allah su ne masu imani masu taƙawa masu imani masu taƙawa kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yace tabbas lalle waliyan Allah babu tsoro tattare da su babu kuma bakin ciki a tare da su yace su ne waɗanda suka yi imani kuma suke yin taƙawa ubangiji ya sifanta waliyan Allah da sifofi guda biyu sifa ta farko sifar imani sifa ta biyu sifar taqwa sanin kowa ne imani ya kunshi dukkan a ya kunshi saduda da miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar furtawa da baki da kuma kudircewa a zuciya da kuma aikatawa da gabai kuma du'a sunna sun yarda da cewa imani yazidu da ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa ta hanyar da'a yana kuma raguwa ta hanyar saban Allah wanda da'arsa ta fi yawa biyayyarsa ta fi yawa ga Allah babu shakka imaninsa ya fi yawa wanda ya kasance mai saban Allah wanda saban Allah din yana rage masa wato guzarin sa ne haka wanda ya fi imani shine ya fi samun kenan matsayi na walittaka ashe kenan tunda har muminai hawa hawa ne kaga kenan waliyai kenan hawa hawa ne akwai waliyan da yake ya kai matuƙa ya kai kololuwa wajen walittaka waɗanda su ne manzannin Allah da annabawa waɗannan sun kai kololuwa ƙarshe wajen walittaka domin babu wanda ya kai su a sifar imani babu kuma wanda ya kai su a sifar tsoron Allah in kuma ana so a samu waliyin da ya fi kowa shine manzo sallallahu alaihi wasallama domin shi ya fi kowa imani kuma shi ya fi kowa tsoron Allah ana akhshakum lillahi wa atqakum bih na fi tsoron Allah na fi tsoron ubangiji saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa tabbatar da wannan sifa ta wadataka. sannan sauran annabawa ulul azmi su biyo baya sannan daga nan sauran manzanni sannan sauran annabawa sannan kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sahabban kuma sayyidina abubakar shine akan akan gaba cikin tabbatar da wannan walittaka da wannan sifa ta imani da tsoron Allah sannan Umar sannan Uthman sannan Ali sannan kuma sauran al'ashara al-mubashirin bil janna sannan ashabu badr sannan ashabu hudaybiya haka dai mataki mataki wani ya kera wani wani ya sha gaban wani sannan dukkan wani ne mai tsoron Allah a cikin wannan al'umma gwargwadon imaninsa gwargwadon tsoron Allah sa gwargwadon yadda zai samu wannan sifa ta walittaka haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ƙarara, allazina amanu wa kanu yattaquna ashe kaga waɗannan su ne hanyoyi ko su ne sifofi na waliyai ginshikan sifofi na waliyai wa fil sahihi ya zo cikin hadisi sahihi allazi rawahu al-bukhari wa ghayruhu wanda imam al-bukhari da waninsa suka fitar da shi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu allah man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba aw faqad aazantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وانا حديثي إمام البخاري يا رويتوشي أتكين كتاب الرقائق daga حديث أبو هريرة لا ya kara حديثي نيدا أنت جاء أكنسا wajen ingancinsa domin imam bukhari ya rawaito shi ta hanyar khalid ibn makhlad al-qutwani an ata ibn yasar an abi hurairah khalid ibn makhlad an ata an abi hurairah khalid ibn makhlad su imam ahmad sun yi magana akan matsayinsa wajen hadisi dan imam ahmad yana cewa nahu manakir yana da hadisai masu rauni kwarai da gaske ibn abi ya kawo tarjamarsa a cikin littafinsa alkamin fi du'afa inda ya kawo wasu hadisai wanda ya ce ya rawaito su amma hadisai ne da basu inganta ba sai dai shi wannan hadisi ba ya zo ne ta hanyar shi Khalid ibn Makhlad al-Qurwani kawai ba ba kuma ya zo ne ta hanyar Abu Huraira kacal ba wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban akwai riwayar Anas ibn Malik akwai riwayar Aisha da sauransu ruwayar Anas da ta Aisha idan aka haɗa ta da ruwayar Abu Huraira babu shakka hadisin zai inganta saboda ko waɗanda suka taɓa shi Khalid ibn Makhlad akan wannan hadisi sun sallama cewa idan hadisin an haɗa shi da ruwaya Anas da ruwayar Aisha to wannan hadisi babu shakka ya tabbata kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi a cikin silsilatul ahadith sahiha juz'in ta na daya gabanin sa Ibn Hajar ya yi wannan a cikin fathul bari gabanin ibn hajar ibn rajab ya yi wannan a cikin littafinsa jami'u jami'ul ulum wal hikam sharhin arba'in hamsina hadithan sannan ya yi wannan a cikin littafinsa fathul bari wato ibn rajab yana da sharhin bukhari sunan shi shi ma fathul bari ba malamai da yawa sun inganta hadisin amma ta hanyar hada shi da wasu hadisai waɗanda za su tashe shi su nuna cewa hadisi ne da yake da asali a nan ibnu taymiya ya gwama mana ruwayoyi da yawa kasancewar ibnu taymiya galibi littattafansa duk yana rubuta su ne da ka don haka hadisan da yake kawowa wani lokaci yakan haɗa ruwayoyi a guri guda ya ce an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar ba ta abu huraira kaɗai ya kawo ba ya haɗa da wasu lafuzza ko ba a cikin ruwayar abu huraira wasu a cikin ruwayar anas suka zo wasu a cikin ruwayar mu'az ibn jabal wasu a cikin ruwayar abu umama al amma dai ya kawo su a cikin siyaki daya yaqulu allah man adali waliyan annabi ya rawaito wannan hadisi daga Allah wannan shi ake cewa al-hadithul qudsi hadisin qudsi magana mafi inganci wajen tarifin sa shine ma kana lafzuhu wa ma'nahu min Allah subhanahu wa ta'ala da lafazinsa da ma'anar duk daga Allah ne wasu littattafai suna cewa ma kana lafzuhu min annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'anahu min Allah lafazin daga annabi ma'anar daga Allah wannan tarihin bai inganta ba domin babu yadda za a yi kace tun farko ma annabi baya ba da lafazin ma'anar yake bayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan an gaya mishi zai bada da lafazin da ma'anar gaba daya ba zai canza lafazin ba haka kawai yana sani ya ba da ma'anar dan me yake zai canza lafazin me dalili ba dalili da zai sa canza lafazin Allah ya ce da shi an malaika jibril ya zo ya ga masa ya qulu Allah ta'ala man adali waliyan faqad adantu bil haqq kawai sai maza Allah canza da man ada ya sa man ada haka kawai saboda bai to bambancin shi da alqur'ani alqur'ani na farko muta'abbadun ne bi tilawatihi kuma mu'jizun ne mu'jizun ne bi alfatihi wa bayani wa hurufi sannan kuma musabun ala tilawatihi sannan kuma la tajuzu riwayatuhu bil ma'na alqur'ani na farko karanta shi kawai ibada ce ka karanta alqur'ani kana gane ba ba ka gane ba kowane harafi ka karanta kana da lada akai hadisul kursi ba ka bane babu inda aka ce wanda ya karanta hadisul kursi duk harafi yana da lada amma alqur'ani an faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta haka yake duk wanda ya karanta alqur'ani yana da lada goma da kowane harafi kuma yace wala aqulu alif lam mim har bal alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf hadisul qudsi bai da wannan wato maziyar sannan abu na biyu alqur'ani mu'jiza ne babu wanda isa ya ce zai kawo kwatankwacin alqur'ani babu waɗanda suka nuna za su yi sun kasa saboda ne koyo ne hadisul kursi bai samu wannan kariyar ba bai samu wannan matsayin ba bai samu wannan mu'jizar ba shi yasa zaka ga mafiya yawancin a hadisul kursiya bai kai galibin hadisul al hadisul kursi yawancin su yawancin su masu raunin su suka fi yawa ingantattun ba su kai kashi ɗaya bisa goma na masu raunin ba don haka an samu waɗanda suka yi ta shata ƙarya a wannan fagen haka akwai bambance bambance tsakanin alqur'ani da hadithul qudsi riwayar alqur'ani bata halatta da ma'ana ba baka haddace aya ba sai ka ce qala Allah ta'ala sai kuma ka wallafa ayar da kanka wanda bai halatta ba ba laifi kai kuskure ya gyara maka wanda ba da gangan kai ba amma da gangan kawai ka rika bada ma'ana ka ce ma ma'anahu sai ka kawo larabcinka wannan ba a yadda ba a alqur'ani saboda kowane harafi kowace kalma tana da wani ɗanɗano da wani matsayi da wata ma'ana da ta kunsa wanda ba wani harafin da za zaka canza ko wata kalmar da za zaka canza abin ta ba da wannan ɗanɗano ta ba da wannan ma'ana dole ne kamar wanda Allah ya aje a wurin amma hadisul kursi ta jojo riwayatu bil ma'ana wannan shine dalilin da zai sa mu ga za mu ga ana sassaba wajen riwayar hadisul kursi wannan ba shi yake nuna tun daga farko manzon Allah shi ya canza ma'anar ba magana da dai ta farko tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalilin da zai saka ce ya kawo lafazin amma ya kawo ma'anar amma ya canza lafazin masu ruwaya suna iya yin wannan saboda in ka ga sabani wajen ruwaya hadisi kunsi kakka ce tun daga manzo Allah aka samu wannan sabani masu ruwaya sukan ba da ruwaya sa da ma'ana wanda ya halatta dangane da hadisul kursi يقول الله تعالى من عادى لي وليا wanda duk ya yi gaba da waliyina faqad zani bil muharaba wannan lafazin faqad zani bil muharaba babu shi a cikin sahih bukhari ba shi shine yazo a sahih bukhari ba wannan lafazin ya zo ne a cikin hadisin mu'ad, hadisin mu'ad a gurin ibn majah da tabarani da hakim kuma salsala sabata inganta ba abinda ya zo a cikin bukhari faqad azantuhu bil harb na masa shelayya ina salar da shi fito na fito da ni wanda duk zai saba wa Allah to babu shakka yana yaƙi da Allah ne duk wanda zai saba wa Allah to cikin yaƙi da Allah yake domin yana saba wa abin da Allah ya ce a yi shi ba zai yi ba abin da Allah ya ce a bari ba zai bari ba shi yasa masu fashi da makami Allah ya kira wa al-muharibun na ladina yuharibuna Allah inna ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Allah ya kirawo su waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa. Hakanan waɗanda suke cin riba, su ma Allah ce fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli. Ashe kaga ba kawai yayya da waliyai ba ne, muharabatullah, yaƙar Allah ba kawai ba ne. duk abin da Allah ce yana so a yi kai kuma ka ce baka so to wani haƙƙi ne da Allah duk abin da Allah ya ce a bari kai kuma ka ce sai yi, ko sai an yi wannan yaƙi ne da Allah sai dai wani ya fi wani wanda zai yaƙi tauhidi kaga ya wanda zai yaƙi wato wani abu na da'ar ubangiji wanda bai kai tauhidi ba babu shakka tauhidi shine koli wanda zai yaƙe shi ya fi tsananin wato zunubi yakin da ya kulla da mara yakin da ya kulla da ubangiji ta fita kowanne amma dukkan wani sa'o sako lahi wa rasulihi an gane wannan saura kada a dauka cewa wannan hadisi yana nuna kiyayewale shi kadai da yakar Allah a dukkan wani sabon Allah ya yaki ne da Allah sai dai kawai a ce wani ya fi wani faqad azantuhu bil harb yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi misli ada'i ma aftaratu alayhi tunda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa duk wanda ya ki waliyi ya ki wanda Allah yake so ya ki wanda Allah ya matso da shi kusa da shi ya ki wanda yake makusancin Allah ne to yana fito na fito da Allah ne to za ka so kasancewa wane ne wannan da Allah madaukakin sarki ya ce kada a ki shi wane ne wanda Allah ya ce a so shi kinsa kuma faɗa da Allah ne to shine Allah ya ci gaba da bayanin wannan a cikin hadisin ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli adati ma taraktu alayhi ana gaya maka hanyar da zaka samu walittaka din kana so ka zama waliyi waliyi ba wani abu wani da aka toshe wa mutane kofar zama waliyi duk mai son ya zama waliyi ga hanyar da ake zama hanyar kuma guda biyu ce ita ce wannan da Allah zai faɗa kaga ba magana wani ya zo ya ce shi ya rufe daga kansa ya rufe wani daga ne zaka ce ya rufe ka ce kai ne katabul auliya ga kofar nan kuma abu da take za ka yi daga yanzu in kana so ka zama hamshakin wali ka daura damara za ka zama to ma ta tsarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma tarattu alai bawa na bai kusance ni ba da aiki kwatankwacin yin abin da na farlanta masa wato babu aikin da bawa zai yi da Allah yake so kamar ya aikata farali abinda ake nufi da aikata farali shine ka aikata abubuwan da Allah ya wajabta maka aikata su ya farlanta maka aikata su na ayyukan da'a ka guje wa dukkan wasu abubuwa da Allah ya farlanta maka guje musu na ayyukan sako da ayyukan haramu wannan shine ma'anar maftaratu alaihi maftaratu alaihi ba ana nufin yi farinda kawai ba ka yi farilla ta fuskar aikata abin da Allah ya wajabta maka ya farlanta maka sannan ka yi farilla ta fuskar kauracewa abubuwan da Allah ya haramta maka ya wajabta maka kaurace musu wannan mataki na walittaka ta farko kenan al-muqarrabuna ila Allah matakai guda biyu ne akwai ashabul yamin su ne waɗanda za su yi ayyukan farali waɗanda suke al-muttasilun wanda za su yi aikin farilla za su bar ayyuka na haramu amma ba su kara ba kamar ba kauyen nan ko ba balaraban nan da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da abubuwan da Allah ya faranta masa annabi ya gaya masa salloli biyar yace har alayya ghayruha qala illa at tatawwa banda salloli biyar din da akwai wani abu da ya zama tilas a sallah yi da ya ce sai dai ta dawo Yace ce sannan me ya gaya masa azumi Yace har alayya ghayru ban da shi akwai wani tilas kuma aka ce illa an taqawwa sannan ya tambayi batun zakka ita ma aka gaya masa ya ce akwai wani abin da ya zama wajibi ce illa an taqawwa karshe me yace la azidu wala yace ni ba zan kara ba ko ba zan rage ba ya kama hanya ya tafiyarsa annabi yace aflaha aflaha ar-rajulu in sadaka mutumin da inda da gaske yadda ya faɗa ina haka zai yi to ya rabauta wanda shine mataki na al-muqtasiduna waɗanda suke tsakatsakiya sun kaura cewa haramu sun yi aikata wajibin da yake kansu ba su yi sassauci ba ba su yi sakaci ba to wannan mataki na waliyai kenan waɗanda suke a martaba ta farko masu daraja ta farko sai ya ce wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi to kaga wannan shine mataki na biyu kuma shine matakin as-sabiqun da sabiqun waɗanda su ne na gaba gaba wanda sun fice sun wuce tun kai ko kuwa su ba a ganuwa wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu hatta uhibbahu har sai na so shi saboda haka wanda yake so ya ƙara gaba a cikin harkar walittaka to ya yawaita ayyukan nafilfilu ayyukan nafilfilu cikin salloli azumi sadaka dukkan wani abu na taɗauri ya zama yana kansa to wanda zai yi haka to gaba yake ƙarai to a nan ma ka ga a samu tafawut wani zai zo da shi da yawa wani zai zo da shi kaɗan wani zai yi azumi na nafila amma ba kowanne ba sai irin sitti shawwal aka in ya zo a shekara a yi da shi ko kuma irin na arfa a yi da shi shi kenan ko na ashura wani kuma da alhamis da da litinin zai yi azumi kaga ba ɗaya suke ba wani su yamu dawud yake yi ya tsoro yawan ya so ma yawan ya tsoro yawan kaga duk suna zuwa da nafin gudu amma wani ya fi wani to kaga nan ma wani fili ne na su kuwa don mai da tsira da wani saboda kaga wancan mataki na farko shine matakin da yake wajibi wannan gejin na walittaka ana son dole ka kai shi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi wannan matakin na farko ana son dole kowa ya zama wali akan wannan matakin a naɗa masa wannan rawanin to daga nan kuma an ba ku dama wani ya tsaya nan wani kuma ya su kwana yayi gaba to ne za ka yi ta yin gaba ka yi ta yin gaba har ka kai lokacin da Allah zai ce fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha kaga ya kai mataki na ƙoruruwa Allah ce idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake jimka da shi kafarsa da yake tafiya da ita malamai na Allah suka ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zan zama jinsa da yake gani yake ji da shi suka ce ma'anarsa zai zama ubangiji ya datar da shi ya masa tawfiki ba zai yadda ya ji wani abu ba abin da Allah yake so ya ji ba haka duk abin da zai ji sai abin da Allah yake so ya ji abin da Allah baya so ya ji ba zai ji ba sai abin da zai jawo masa yarda Allah shi zai saurara abin da ya san zai jawo masa haushin Allah ko zai shagaltar da shi daga Allah ba zai saurare shi ba wa basarahu alladhi yubsiru bihi ma'anarsa ba zai wato sa idan shi akan abin da Allah bai yarda ya gani ba duk abin da zai gani shine abin da Allah yake so ya gani abin da Allah baya so ya gani zai kaurace ma Allah zai huje wani abu ba zai yarda ya dora idan sa kan abin ba haka zai yi amfani da gabar ido da Allah ya bashi wajen yin abin da Allah zai yi na'am da shi ya yarda da shi ya amince masa ba zai yarda ya amfani da sa ba kan abin da Allah zai Allah wadai da shi wannan shine ma'anar wa basarahu alladhi yubsiru bihi kamar da malamai na Allah suka faɗa wa yadahu allati yaqusu biha zai zama zama hannunsa da yake jimka da shi wato ba zai yi amfani da gabar hannunsa ba sai ta fuskar da Allah ya yi amfani da ita ba zai dauki wani abu ba sai wanda Allah ya yarda ya dauka ba zai miƙa hannunsa akan komai ba ko ba da abin da Allah bai yarda ya bayar ba zai ba da cin hanci ba ba zai karɓi riba ba duk abin da Allah ya ce baya so a yi ba zai yi amfani da sarrafa wannan gabar wajen aikata shi ba shine ma'anar wa yadahu allati yaqshu biha wa rijluhu allati yamshi biha ba zai taba zuwa inda Allah bai yarda ya je ba duk inda ka ganshi guri ne da zai samar masa da yarda Allah da amincin Allah amma gurin da duk zai ja masa fushin Allah da azabar Allah ba za ka ganshi a gurin ba shine ma'anar kafarsa da yake tafiya da ita wannan shine ma'anar da malamai na Allah suka faɗa dangane da wannan hadisi ibn rajab a cikin fatul bari da cikin jami'ul bayan uh, abin nan jami'ul ulum al hikam da ibn hajar a cikin fatul bari da sauran duk malaman da suka biyo ta kan doron wannan hadisi suka yi bayani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ni. amma malamai na shedan su abin da suka ce idan ka riƙa wajen ibada za ka zama Allah saboda haka jin ka zai zama jin Allah ganin ka zai zama irin ganin Allah tafiyar ka da hannunka komai na ka zai zama Allah to kaga anan sun ɗauki wannan hadisi sun mai da shi sun gina aqidar hululu da ittihad a kansa wato da shi da Allah sun zama abu ɗaya yadda yake haka Allah yake yadda Allah yake haka yake aqidar su hallaci aqidar su ibnu arabi al-hatimi al-ba'i aqidar su ibnu eh, sadruddin al-qulawi aqidar su abibuddin al-tilmisani da sauran wanda karkace waɗanda suke ganin za ka yi wani wato za ka yi ta taraki cikin ibada har ka zama Allah kana ɗauko al-fatuhat al-ilahiyya na al-fatuhat al-makkiyya na ibnu arabi wannan yi ma littafin da ya rubuta amma banda tsiyata kuma abin da ke cikinsa. za ka ga yadda ya dinga kulla makamat makamat makamat har zuwa makamin da za ka zama Allah kamar yadda yake الرب عبد وعبد رب وليت شعري من المكلف إن fa za ka ميت أو قلت رب أنا يكلف saboda haka a gurinsa da Allah da bawa sun zama abu ɗaya Allah bawa ne bawa Allah ne har wai yake cewa ya kimi ya kidime ya ya ɗimauce ya rikice ya kasa gane to waye za a ce ya yi ibada cikin su in ka ce Allah in ka ce bawa to ai bawa mutuwa in ka ce Allah to Allah za a ɗora masa ibada ɗayan eh, ce yana wa bal wa khinziru illa ilahu da wa Allahu illa rahimun fil kanisati sa'ala Allahu amma yaqulu haula izzalimun quluwan kabira saboda haka su a gurin su in ka kai wannan matakin ko babu bambanci tsakanin addinai duka kowane addini ka yi ma daidai ne kawai na ka abunsa da kirista da bayahudi da mai bautar dogo ko gunki da mai bautar saniya da mai bautar dutse da mai bautar kududdufi da mai bautar rana da wata duk abin da kake bauta kawai Allah kake bauta su abu tunda komai Allah ne Allah kake bautawa shi yasa Allah abu mansur al-hallaj yake cewa aqada al-khalaiq fil ilahi aqaidan wa ana ataqadtu jami'a ma ataqadu yace halittu kowa na da aqida sa dangane da Allah wani yace ce Allah wani wata ne Allah wani ce taurari ne Allah wani ce gumaka ne Allah wani ce Isa Allah ne wani ce Uzairu Allah ne wani ya ce dutse ne Allah wani ruwan Allah ya ce kowa ya faɗi wata aƙida dangane da Allah ya ce shi a gosa ita ce Allah halal ya ce to ni dukkan waɗannan aƙiduna ne duk aƙidun waɗannan duk na ne saboda a gurinsa babu babu bambanci ya ce annabi Nuhu alaihi salam kiransa da gammo ne domin ya zo ya samu mutane suna bautar Allah yake so ya raba su da Allah saboda haka ya zauna shekara dubu ba hamsin yana tsufa fatuka bai nasara ba rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum عليهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دون أن أبن دي تي وهلة كان سي saboda sun ga Allah sun gane Allah ya zai zo da basu da Allah ibnu arabi shi yake faɗa wannan a cikin littafin sa hususul hikam kuma an tashi a jinjina masa a ce da shi waliyi ne a ce da shi ash-shaykhul akbar haka ba su ke ce masa ce a shekul akbar kaddasan lahu sirma wannan tsinanni ne ba shekul akbar wanda duk zai kwaso irin waɗanda maganganu ya soki annabawan Allah ne ba su san Allah ba ya ce wai Allah ya yi tajalli cikin wadda wasuwa a waya gusa waya uka wa nasara ya yi tajalli cikin su ne shi ya sa waɗannan mutane suka dage suka kafe suka ce ba za su bari ba saboda haka so a gurin su duk addinin da kake yi daidai kake yi ba saban Allah kake yi addinin musulunci da zai ce abauta Allah shi kadai ya ɗauki dukkan waɗannan gumaka ne bai tata abauta musu ba wannan addini na bobaye addini ne na awamun nas makafi waɗanda ba su gano hakika ba kama da shi ne hakikanin makahu wanda yake da amal basira to sun yi amfani da wannan hadisi don cimma munar manufar cewa idan bawa ya yi ibada ya yi ibada ya yi ibada ya yi ibada zai yi tarki har ya zama Allah tare da cewa hadisin shi karan kansa hadisin yana mayar musu da martani kafin ma ka je ka ɗauki ayoyi da hadisai da da ya zo da su kafin ma ka je kan shi kansa hadisin da suke hujja da shi shi kansa hujja ne a kansu domin babu yadda za a yi gaskiya ta goyi bayan ƙarya babu yadda za a gina ƙarya akan gaskiya kuma ta tsaya ba za ta yi ba ka duba hadisin cewa yi. ya من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هذا kina akwai Allah akwai ولي ɗaya ko biyu biyu Allah daban waliyi daban sannan ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi ba kaga kenan akwai al-ma'budu akwai al'abidu, akwai bawa akwai kuma mai bawa kaga hadisin ya nuna akwai akwai abin da biyu ne ba ɗaya ba ne ba su dunkule sun zama ɗaya ba sannan ya ce wala ya zalo abdi har ila yau ke nan duk abin da zai yi a bawan Allah yake wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu duk yadda zai yana nan a bawa sannan a cikin hadisin ce wala in ni. kaga akwai asairu akwai almas'ul kenan duk inda zai kai yana cikin bukata zuwa ga ubangijinsa kuma yana bukatar ya roki Allah kuma Allah shi ake roƙo dan ya zama Allah to zai roƙa zai roƙi wani kuma shine Allah sannan ya ce wala in sa'alani la u'tiyanna kaga akwai mai roƙo akwai mai bayarwa akwai as akwai almuwaddi muwaddi shine wannan bawa al-mu'ti kuma shine Allah wala in ista'azani la u'izanna kaga akwai al-musta'izu akwai al-musta'azu kaga bai ne kenan sannan yace wa ba taraddatu an shay'in an ana fa'iluhu taraddudi an qabdu nafsi abdi kaga in ka lissafa mahalli nawa gurbi nawa ne yake raddi da martani ga wannan mummuna aqida a cikin hadisin shi kansa saboda haka wannan hadisi aqida ce kamar yadda ibnu rajab yake faɗa ya yace aqida ce ta ɗan hulul da ɗan ittihad masu cewa Allah na sauka ko masu cewa Allah na haɗewa da wani bawan bawansa su zama Allah kamar yadda ku sani akwai al-hulul al-muqayyad akwai al-hulul al-mutlaq akwai al-ittihad al-muqayyad akwai al-ittihad al-mutlaq to su su ibnu arabi a gurin su sun dau al-hulul al-mutlaq sun dau al-ittihad al-mutlaq su a gurin su ba wasu ma suka kebance ba irin yadda nasara suka keɓance isa suka keɓance maryam suka ce isa ɗan allah ne ko allah ne ko maryam allah ce ko ɗayan uku ce suka mai da allah uku ɗaya allah duk da haka ya kafirta su لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة الله ce sun كفرتا بل wanda zai ce kowa Allah ne kafircinsa ya fi na waɗanda gobe ba ba ne da ya saba kusa ba tazarar da yawa wanda zai ce da kare da alhanzar ka duba matsayin annabi isa alaihi ka duba matsayin maryam alaihi salam amma duk da haka wanda ya ba su matsayin allantaka allah ce kafiri ne bare wanda zai ce kare kare alhanzar bola abu shakka wannan magana sa ta fi muni shi yasa ibnu taymiya yake cewa waɗannan masu da irin wannan saboda kada sun fi yahudu da nasara kafirci yahudu da nasara duk sun taƙaita abin sun taƙaita abin cikin wasu mutane ne wa qalatul yahudu uzair ibn Allah wa qalatul nasara masih ibn Allah sun taƙaita abin ne cikin wasu ɗan taƙaitattu amma wannan ya ga da kowa da kowa da komai ya ce da Allah abu shakka kafircinsa ya fi ya ɗaga wancan shi yasa hallaki a zamaninsa malamai ba su yi wata wata ba wajen sa hannu akan cewa ya ridda lokacin da al Alkhalifatul al-khalifatul abbasi al-muqtadir billah ya nemi malamai su yi magana akan hallaju hallaju ya yi yawo ya yi yawo cewa ya je ko ya tsafa tsafi a indiya ya zauna a indiya ko san indiya ba indiya kai tsafa tsafi ya zauna a can ya koyo tsafi na fitar hankali da wannan ya rika cin bago ya rika cin ya wasu bayan yana halakar da mutane kawai ana zaune kawai sai a ga inabi abin da ba inabi kawai sai sha fatiha ce karama sanci haka yi rika yawan mutane ko ana zaune kawai sai ga ya ja wani sai su gansu cikin wani lambu kuma gurin ba lambu sai kawai gan cikin wani lambu Allah ya ce karama sace haka ya rika damfarar mutane da wannan idan da saddamar da tsafi wawaye suka yadda cewa wai wai wali ne riƙaye a walittaka shi yasa yake haka waɗannan abubuwa sai ya rika furta maganganu na kafirci malamai suka kasa haƙuri har sufaye ma suka kasa haƙuri irin su janaidu irin su junaidu irin su shebili suka kasa haƙuri wani abin da kake yi mu ba mu san shi ba kana shafa mana kashin kaji domin da suna su mace ke kaga san ba sharri wanda ya lallabo ya yafa rigarka kuma ya riƙa yin abubuwan da zai cuce ka su hallaju da su aka sa hannu kan cewa wannan kafirci su junaidu afwan su junaidu da su aka sa hannu kan cewa hallaju abin da yake kafirci wasu suka ce a'a shi hallaju laifinsa da ya rika bayyanawa ai sirri laifinsa da ya rika fitowa yana faɗa a gaban kowa da kowa sirri ne Allah ya bashi sirri ne Allah ya masa ittila'i a kansa dan menene zai rika fitowa yana faɗarsa a gaban mahajubai domin suna cewa matsalar da za ka samu idan ka fito gaban mahajubai kana faɗan wannan sirrin na khasatul khasa shine ka gamu da inkari ko ba ka rasa ranka shi yasa duk wanda aka kira shi aka bashi wannan sirrin sai a ja kunnen su to ka guji ka guji faɗar wannan a gaban mahajubai shi yasa za ga littattafansu za ka yi ta ganin asirru asirru a cikin sunan littattafansu sirrul abin da sirrul asrar ko wani eh, sirrul akbar wan nurul abhar sirrul akbar cewa ka zama mai kata mai sirri sirrin tauhidi wa wannan wannan shine tauhidi wai ka dayanta komai ka bai da shi Allah sun ce wannan shine hakikalin tauhidi ka dayanta komai ya zama babu komai domin in ya zan kana kallon wani a matsayin saman mai ba Allah ba to baka dayanta Allah ba to babu shakka daukar wannan hadisi a matsayin hujja ya fi komai wato rashin hankali da kidawomanci domin hadisin shi kanan shi karan kansa yana nuna cewa akwai Allah daban akwai bawa daban bawa mabukaci ne wajen ubangijinsa mai roƙonsa ne mai neman Allah ya bashi ne mai neman tsari ne da Allah Allah ya tsare shi a ga yana nan a matsayinsa na bawa Allah ya ce fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtush wa bi yamshi wannan jumlar gaba ɗayanta babu ita a Bukhari babu ita a hadisin Bukhari ko babu ita a sauran ruwayoyin ba na Anas da Aisha da sauransu wannan ya zo a cikin littafin Al-Hakim at-Tirmidhi saboda ka babu shi a cikin wannan ƙarin da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da ni yake tafiya wannan baya cikin ruwayoyi waɗanda suka haɗu suka inganta suka inganta wannan ruwayar baya cikin ruwayar Anas baya cikin ruwayar wannan al-Hakim at-Tirmidhi sai ya kashi a cikin littafin sa usulun nadawaj al-Hakim at-Tirmidhi kowa ya san ba fa Tirmidhi me littafin sunan at-Tirmidhi da ake faɗa ba wannan al-Hakim at-Tirmidhi wani sufi ne garin su ɗaya ne da Tirmidhi Tirmidhi sunan gari ne saboda haka shi ma ana jingina su da wannan garin wannan shi ya fara rubuta hatmul wilaya wato wa littaka a cikin littafin yayi ishara zuwa da cewa khatamul awliya ya fi khatamul anbiya falala wanda wannan ta sa malamai suka yi masa hukunci da zandaka ta zama jindiki aka neme shi ma a yi masa haddin rudda shine ya gudu ya bar Shi shine farkon wanda ya tsirkiro da bid'ar khatmul wilaya cewa akwai khatamul auliya kamar yadda ake da khatamul anbiya amma khatamul auliya ya fi khatamul anbiya to da ya kirkiro da wannan bid'a ya rubuta wani littafi khatmul wilaya wanda a dalilin sa malamai suka fatattake shi da garin su turbin ya gudu sai ya buɗe ƙofa da irin su ibnu arabi suka zo sai suka ɗauki wannan fikiran, sai suka yi mata kuskure ma suka ƙara faɗaɗa ta suka mai da ita wani abin talla ƙarshe ma shi ibnu arabi sai ya ba wa kansa rigar sai ce shine khatamul awliya idan shine waliyan da suka zo bayan shi kuma sai suka ja da shi ya rufe suka ce ba su yadda ba shine amma aka samu wani ya ce shine shine wani ma daga baya zo ce shi shine aka yi ta rigima to ko a gugu ba wani katabar auliya sai momini taqiyi mai tsoron Allah da shine na karshen rai mutu a doron kasa wannan shine katabar auliya wanda daga shi ko babu wani momini a doron kasa mai tsoron Allah ransa da Allah zai karɓa to wannan mominin shine katabar auliya kaga ba lalle ya zama ya fi kowa ba kuma ballantana har ya annabi saboda in kaji an ce al-hakimu tirmizi kaka ɗauko tirmizi ahlus sunna mai littafin sunan ka hada da wancan ya daɗe wannan daga baya baya yake wala in sa'alani la u'tiyanna yace tabbaci haƙiƙa lalle idan ya roƙe ni tabbas sai na bashi tabbas idan ya roƙe ni zan bashi wato lokacin da bawa ya kusanci ubangiji har ya zama masoyin Allah kamar yadda yake son Allah Allah ce yana son shi kasan duk wanda ita ce fafutukar قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سيتني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wannan shine gaya baka da'awar ba ita ce komai ba ka ce ni masoyin manzo masoya manzan Allah ba shine ba annabin yana da kai wannan anan ne gizo yake saka anan yake artabu kaya abin da shi manzo Allah zai soka amma dan ka cika baki ka ce kai masoyin Allah ne kai masoyin manzon Allah ne mu masoya manzon Allah mu masu shauki masu bege masu kaza masu kaza wannan duk da'awa ce kowa ya gada ba sai ya miƙe kafa ya kai ana kada masa piano yana rawa kowa ya kowa zai yi wannan shi yasa yahudawa da nasara ba haka suka ce wa qalatul yahud wa nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu Allah ya karbi da'awar qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ashe kaga ba ba kawai koyi da'awa da baki ba a'a kai aikin aikin da Allah zai gani yayi na'am da shi ya yarda da'awar ba ita ake ta rigima ba shi yasa ba ma rikici da mutum ya ce wani waliyi ne wani waliyi ne wani waliyi ne mu za mu rikici da shi ya kawo wani abin ya saba sunna amma ɗin ka naɗa duk duniyar nan waje ba abin da ya dame mu kai da Allah ne ka ce waliyin Allah ne kai da shi mu rigimar mu ka ce ga wani abu kuma wannan waliyin ya kamu ga ya saba wa maganar Allah ya saba maganar manzo Allah to ba ruwan mu anan ba za mu yi kara ba za mu ce kai wannan abu da mu yadda ba aya da hadisi sun ce san ba haka ne ba wannan ita ce mai gina mu amma dan ka tsaya kana rigima wai ba mu yadda wani wali ba da wallahi duk ba ruwan mu ka naɗa duk wanda ka so wali duk wanda ka so ka naɗa shi wali ba abin da ya sha mana kai dan me zan damu ka ce wani waliyin Allah ne wani waliyin Allah ne shi Allah yana jin in waliyin nasa ne yana jin in ba shi bane yana jin ni ba na rigima da kowa akan wannan dan masu waliyai su je su ta waliyansu ba ba ni da rigima da kowa akan wannan rigima ɗaya ce kawai ka ce ga wani abu mutane ku zo ku yi a samu lada a samu kuma ya saba wa abin da shugaban wani ya kawo a sallallahu alaihi wanda nan ne ne nan gidan ki tada saboda ka ahlus sunna ba sa rigima akan akwai wani ko ba wani ko wani wani ko ba wani ba wali bane ba za ɓata lokacin mu akan wannan ba ya je ya ce abin da ya ga dama ya ce shi wali ne ya ce wasu sun riga shi inda wannan ne to lokacin da bawa zai kai wannan matakin da Allah zai so shi ya kusanto da shi zai samu kuma wani sakamako wata samara ta ubangiji daga ubangiji ita ce zai zama daga cikin mujabi addu'a waɗanda in sun yi addu'a ba ta faɗo Ubangiji yana da waɗannan bayan saboda yadda suka samu kusanci da shi, la ya ruddu lahum qalaba duk abin da za su ce Allah yi mana to ba zai mayar musu da shi ba zai yi musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna min ibadillahi man law man lam law aqsama ala Allah la abara daga cikin bayan Allah akwai wanda in yi rantsuwa sai ubangiji ya kubutar da shi ba zai bacci wannan rantsuwar ta bi shi ba har ya kafara Anas ibn Nadar yana daga ciki kamar da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim lokacin da aka yi rigima da yar uwarsa rubayya bint nadar har ta karya ma wata yarinya haƙori ɗan uwan yarinya suka ce sai an yi kisasi aka nemi su yarda a ba su arsu a ba su diya suka ce ba su yarda ba su sai an yi kisasin nan sai an karya wato haƙorin ita kanta rubayya annabi ya ce to shikenan kisasin za a yi Anas ibn Nadir yana gurin wanta sai ce wallahi wallazi ba'athaka bil haqq lan tuksara faniyatu rubayya na rantsi da wanda rai na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ba za a karya mata haji hakuri ba har manzo Allah ce ya Anas kitaballahi qisas abinda ubangiji ya wajabta qisasi kawai ana haka sai suka ce to min yadda a bamu kawai ubangiji ya canza alƙiblar su cikin ɗan lokaci saboda a daɗaɗawa Anas ibn Malik shi ne annabi ya ce eh lalle inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abada albara ibn malik yana daga ciki dan an yi tafiya da shi aka zo filin daga sahabbai suka ga ko mayaka suka ga musulmi suka ga cewa ana nema a karya su sai zai su roƙe shi dan Allah ka rantsi za mu yi nasara dan Allah sai ya rantse ce wallahi la tamnahana aktafahu wallahi ya Allah la tamnahana aktafahu ya ubangiji sai ka tsora mu akan kafadin sai ka ba mu nasara akan to ya rantsuwa kuma sai a yi nasara suka kuma komawa wajensa bayan yaƙi ya riƙume yace la tamnahana aktafahu wa la tarzuqni shahadata fi sabili ya rantsi Allah ka ba nasara kan ka ba ni shahada ya ba su nasara kuma aka kashe shi a wannan yaki wannan shine albara ibn malik to cikin tabi sahabbai akwai su irin su sa'ad ibn abi waqqas shi ma yana daga cikin mujabud da'awa kun san mutumin da ya masa ƙarya sa'ad ibn abi ce yace insha Allah ba za ka mutu ba sai Allah ya karbe idanka ya maka tsawon rai kuma ya fitine ka Allah ya mashi tsawon rai ya tsufa ya tsufa ya tukukube ya makance kuma ya rika bin ƴan mata ƙanana a titi duk inda ya zauna ya ce addu'ar sa ta kama ni addu'ar sa ta kama ni haka ya kare a lalace da matar da suka yi rigima a kan rijiya ya bar mata rijiyar ta fada ci abu muslim al-khawlani shi ma yana daga cikin mujabu ad-da'wa wanda in sun yi addu'a sai Allah ya ansa akwai wata mata da take shiga gidansa tana masa gulma wato tana tana gulma tana hada shi da matarsa matarsa mutum ya kirkice amma matan nan da ta tsiri shiga gidan nan sai ta lalata masa matarsa to ya yayi mata mummuna addu'a sai ta makanci ta zo ta roƙe shi dan Allah ya yafe mata ya yafe mata ya ce to na yafe miki yayi addu'a sai idan ta dawo shikenan matarsa kuma ta koma ta zama matar mutumiyar kirki bayan da wacce ta lalata mata ita a abu muslim al-khawlani yana cikin tabi'ai baya daga cikin sahabbai sa'id ibn zubair yana daga cikin waɗanda addu'a su ba ta faɗo akwai wani zakaransa da yake tara lokacin asuba yayi kawai wata rana sai zakaran na yake tara sai ya makara yana tashi ya ce kafa Allahu sauta Allah ya yake maka sautin nan naka daga ran nan zakaran nan bai kara tara ba uwarsa uwarsa ibn jubair yace to dan Allah kada ka sake yi ma wani mummunan addu'a daga yau kai wani Allah ya ba shi wannan bakin ta an shiga uku to waɗannan su ne waliyan wala in sa'alani la uqiyanna lalle tabbaci haƙiƙa idan ya roƙe ni lalle haƙiƙa ka duba yadda ubangiji ya karfafa maganar wala in sa'alani la uqiyanna lalle tabbaci haƙiƙa sai na shi. wala in sa'alani la uqiyanna kuma lalle tabbaci haƙiƙa idan ya nemi tsari na kan tsare shi wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min babu wani abin da nayi kai kawo wajen aikata shi kamar kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mumini yakrahu al-maut wa akrahu musa'ata yana kin mutuwa ni kuma bana son ni kuma ina kin nuna na masa fata masa rai wala budda lahu minhu kuma lalle sai ya mutu din wannan wala budda lahu minhu arwaya tabarani ce cikin hadisin Anas babu ita cikin sahih bukhari wato mutuwa wani abu ne mai ciwo wani abu ne mai zafi mai maye kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin mutuwarsa idan ya suma ya farfado ko ruwa a kusa da shi sai ya sa hannunsa ciki ya ce inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa na da magaji wa ja'a sakratul maut bil haqq da Allah ya ce zalika ma kunta minhu tahid ce lalle mutuwa na da magaji wanda daga nan Aisha take cewa la akrahu li ahadin shiddatal maut ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam da gabanta manzo Allah ya mutu ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsananin mutuwa kowa ma ya ji ban damu ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsananin mutuwa kaga kowa ma zai shi yasa lokacin da Amr bin al-As ya zo zai rasu ake tambaye shi in ya ya suma ya farbar a ce ya kake jin sakaratul Ya yace ji nake yi kamar wata kaya ce na haɗiya ake fuskota da ƙarfi wani da aka tambaye shi yace ji nake kamar ana ta daɗa mun wuƙa ko ina a jiki da inna lil mauti wasu bayan Allah roƙon Allah suke yi kada Allah ya khaffafa musu mutuwa ma'ana wannan sakara ɗin su ji ta sosai kuma wani bawan Allah yana da al-Hasan al-Basri ne ko waninsa yake cewa ta yaya zai roƙi Allah ya kaffafa masa bayan wannan ita ce dama ta ƙarshe na akan kare masa zanubansa lokacin da ake yi masa wannan sakara din lokacin kuma ana kankare mun ce wannan ita ce damarsa ta karshe a duniya kuma ya roki a kafafa masa wasu kuma abin sai ya zo da langwame wani sujjada zai yi a sujjada zai yi sai dai a ga an dago a ga bai dago ba a sujjada babu haure-haure babu hayaniya babu bige-bige sai dai a ga abin nan akwai wani malami yana koyarwa a haram sai zo sallah asuba aka yi rasu a cikin sujjada Abdulhamid Kishk makawan nan mai karantarwa da wa'azin nan shi ma a sujjada a cikin masallacin annabi a sujjada sujjada ya mutu akwai bai fi watanni ba akwai Muhammad Ali Ali Jamma sarkin su Sheikh Zarban wannan wani bawan Allah ne kusan shi ya kai sunna kudancin Saudiya. Lokacin da ake sunna a wasu gurare a lokacin ba a ma san sunna ba. Shi kuma lokacin yana tafiya fatauci Habasha, ƙasar Ethiopia lokacin abin nan ba Habasha ba, abin nan Eritrea. Eritrea. Can yake zuwa fatauci kun san a lokacin kasar Saudiya da cikin yunwa da talauci. Sai sun fita ƙasar Saudiya abin nan ƙasar Eritrea can Asmara. a nan ne za su su kwadago su samu abinci su dawo su dawo abin nan ƙasar su to yana zuwa kwadago can a can ya zama da ƴan ansaru sunna ansaru sunna na na Masar kun san su akwai su a Masar akwai su a Sudan suka yi rassa har cikin ƙasar Eritrea to a nan ya ga da'awar su da karantarwar su kawai shi ma ya ce sai ya kafa wannan irin da'awar a abin nan a Biljurash a kudancin abin nan Waje shi ne farkon wanda ya fara buɗe makaranta ya samu wato ƙalubale ba kaɗan ba ya yi rigima da dattawan gari kan cewa yana so ya zo ya kawo wani addini ya yi waye ya yi waye haka ya tafa fituka amma daga baya sai ya raya tikar gaba ɗaya da ilimi kusan duk wanda suka fito daga nahiyar wanda suka yi karatu a gurin za zaka samu haddata qur'ani kuma har ya mutu hidimar alqur'ani yake Allah ya ba shi wadata kuɗinsa gaba ɗaya abin da yake har ya mutu qur'ani yake kashewa yana da fankama fankaman gidaje da ya gina a Jidda kafi ne na makaranta alkur'ani kawai ya tsufa ya kai wajen shekara tasa'in da wani abu amma komai sheki da kansa to rayuwa ta wannan bawan Allah na muzaj ne ta irin rayuwa ta magabata akwai wani malami ya je lacca can garin su sai aka ce to kafin ya yi lacca a zo a gaishe shi a gida yana zaune a gidansa da yake koyaushe zai zauna alƙibla yake kallo zai yi alwala duk da sanda yake cikin alwala yake kuma alƙibla yake kallo ya zauna malamin ya zo ya zauna ana ɗan tattaunawa har ma an sa ruku da haka don a ɗauki tattaunawar da ake yi kawai sai ya ɗaga hannu sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kawai sai a ga kenan. duk eh, kamar ɗauke wutar Najeriya. Kamar ɗauke wutar Najeriya. Kasan ba excuse. Sai dai ka ga Har yanzu wannan kalmar shahada tana na a kashin. Shi kaɗai ne wanda aka ɗauki cikawarsa. Yana cikawa da kalmar la ilaha illallah. Ana zaune fa lafiyarsa lau ba wai ba da lafiya yana ta nishi ba. A'a ana zaune ana tattaunawa. yana kan kesansa ya kalli alƙibla kawai sai aka ga ya ɗaga yatsa ya yi kalmar shahada shi kenan sai sun koyar da kansa kai Allah babu irin wannan mutuwa yanzu wannan ka haɗa ta da mutuwar da ake ake sa shi a ɗaki yana ta duke duke yana ta fasa mutane baki baka baka haɗa shi mutuwar sa da wannan ba Thank you. Allah ya ce wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo kan wani abin da ni ne aikata shi bane taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min kai kawo na wajen karbar rai ran na mu'min sifar at-taraddud ga Allah kamar sauran sifofi ne ana tabbatar masa da wannan sifa din kamar yadda ya tabbatar wa da kansa ba tare da tashbihin ta da sifa ta makhluki ba taraddudi gari na wani ko naka taraddudi ne baina amraini la a'lamu aqibata ahadihima ko la a'lamu aqibatahuma ko taraddudi ne saboda nashi'un anil khawf abu ne ban san karshen sa ba in yi ko ka in yi in nayi zan yi nasara ko ba zan yi nasara ba kaga saboda jahiltar gaba yasa nake taraddudi ko kuma tsoro in nayi me zai biyo baya tsoron wannan ta rika kai kawo taraddudin ubangiji ba haka bane taraddudul iradatain ne irada ce guda biyu kuma kowace irada ce wacce ta fito daga gare shi shi ba jahiltar aƙibar abu yayi ba ba kuma tsoron wani yake ba anan irada ce guda biyu iradar mutuwa ga bawa kamar yadda ya rubuta wa kowa mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut sannan irada ta baya son ya muna nawa bawansa kaga dukkan su wasu abubuwa ne daga wajensa suka fito ba jahiltar wani abu yayi ba kaga ba taraddudi bane irin na makhluq an gane ko wa akrahu musa'atahu ni ko bana son saba masa wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu din wa hadha asahu hadithin yurwa fil awliya wannan shine mafi ingancin hadisin da aka ruwaito dangane da maganar waliyai فبين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبيان أنه من آدى وليا لله وأن yayi gaba da waliyin Allah faqad barazallahu bil muharaba to yayi fito na fito da Allah ne da yaki Allah madaukakin sarki da zai mu zamu kwana anan dan naga lokaci yayi ban sani ba ma za mu iya ansa tambayoyi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in برحمته في الدنيا والآخرة يا فضيلة الشيخ أهل الباطل يستدلون بحديث الوئائين لأبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء في سيد البخاري على علم الباطل الذي يسمونه بعلم الحقيقة أو علم الباطل وما هو إلا الباطل كيف نستجيب كيف نجيب عنه tambayar da yake yi suna kafa hujja da hadisin wi'a'ain hadisin abu huraira hadisin abu yana nufin hadisin da ya ya haddace burgami guda biyu na ilimi ya zazzage ɗaya zai zazzage ɗaya bai ce in ya zazzage ɗaya za a yanke masa wuya to mabarnata sai suka ce ilimin ba'ini ne yake nufi ma'ana wannan tabar gazar da suke yi Ko ita ce cewa kowa Allah ne ko wani abu ne kama da haka wannan shabi kuke wa Abu Hurairah ya za Abu Hurairah ya dace cewa kowa Allah ne Abu Hurairah da ya bar bauta gunki ya dawo musulunta kuma ya da kowa Allah ne dan da zai bar <laughs> bautar kuma kai ci gaba da bauta abin da yake bauta tunda komai Allah ne abinda malamai na Allah suka ce wannan burgamin da bai zazzage ba shine abinda ya shafi alfitan wal malahib abinda ya shafi tuntunu da yaƙe-yaƙe da rigingimu da ke tsakanin sarakuna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu babu shakka idan ya zo ya faɗi wani labarin wanda sarkin da yake ci a lokacin labarin bai masa daɗi ba zai iya sa a kashe shi wannan labarin ko baya da alaka da halal da haram ko aqida da yadda za a ce ya ɓoye wani abin da al'umma take da bukata wannan shine abin da malamai suka faɗa duk in ka je ka duba albida wani haya ya kawo wannan lokacin da magana almalahi aka da tarjama abu huraira suna kawo ne don haka ba wai wani abu ne wai shi ilimin baɗini ba dan Allah mai sunan wannan bawan Allah da ka ba da labarin mutuwarsa Muhammad Ali Sheikh Muhammad Ali Jammah Muhammad Ali Jammah ya rubuta littafi kafin ya rasu da 'yan watanni littafin ya fito littafin tun ina Saudiya ne ne na shigar da shi kwamfuta littafin sa shi wannan mutum a sunan littafin rihlati ma'al imani wa da'wati wal qur'an rihlati ma'al iman wa da'wati wal qur'an wanda yake me ma'anar wannan hadisin an abi salama radiyallahu anhu ma قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال لا قال نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم أليس بها مثل كيش يتي لا تبي عائشة صداق النبي صلى الله عليه وسلم يبا وما تنسى نوى sai ta ce uqiya goma sha biyu da rabi sai ta ce ka san menene nashu nashu din nan sai ce a sai ce nashu shine nisfu ukiya rabin ukiya ukiya dirhami 40 dirhami 40 shi yake ukiya daya kaga ukiya goma sha biyu shi zai baka 480 sannan ga rabin ukiya 20 kenan in ka hada shine nawa 500 shine tace fatilka 500 dirham wannan ta ce ni ce Allah ya kaddara ya kaddara wannan shekara zan je aikin hajji to kuma ina tunanin zai zamo daidai da lokacin al'adata kuma ina ga cewa har za a kai lokacin dawowar mu ba ta ɗauke ba domin yana daɗewa bai ɗauke ba to yaya zan yi to ɗaya biyu ko dai ki sha maganin da zai rike al'adar hakki take dawo wannan babu komai duk malamai na sunna sun yarda da haka za ki iya sha har ki je ki dawo ko kuma ki bar yadda kike yi yadda annabi ya gaya wa Aisha if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayr an la taqufi bil bayt ki duk abin da alhaji zai yi sai dai kawai kada ki dawa ka duk aikin da alhaji suke yi za ki dawa ne kawai ba za ki ba in zake nan ba za ki tafi da tamattu'i ba sai dai ki tafi da ifradi ki je da hajji ita kadai ki jinkirta tawaful tunda tawaful tawaful hajji shine wanda za a yi shi da ƙarshe daga ranar goma abin da ya sama a cikin ashhurul hajji to idan har za a taso ba ta ɗauke ba ke kuma gashi ba ki tawaful hajji ba ba ki tawaful ifada ba to nan magana Ibn taymiya za ta ibnu taymiya yace idan har mace lokacin watsewar alhazai ko lokacin watsewar ‘yan uwanta ya zo za su tafi su batta ba ta da kowa kuma za ta iya zama ba har lokacin ɗaukewar jininta yace ta yi kunzugu ta je ta yi dawafin ta saboda haka sai ki kunzugu ki dawafin ki ki biyo alhazai a dawo gida hajjin ki tayi kamar ta kowa me gaskiyar magana da ake cewa darul kutubul ilmiya maktaba ce ta ɗan shi'a da kuma darul tawfiqiyya don na sayi littafi an ce in mayar Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsoron Allah na farko dai littafin da ka saya in littafi ne na sunna da me zaka bayar in ka sayi alfurqan na sunna da me zaka je ka bayar ka zo mu yi karatu illa iyaka inda duk yake da kuskure mu ce a gyara nan a gyara nan a na farko darul kutubul ilmiya mai wannan madba'ar idan buga littattafan wani mutum ne da ake kira Muhammad Ali Baidu? mutumin Bayrut ne Muhammad Ali Baidu? shi kuma dan duniya ne kawai kudi yake nema ta yi zama shi ne ta ban da ban da tabbas akan aqidarsa amma na san shi kuɗi yake nema duk littafin da ya san za a saya ba abin da ya sha masa kai zai buga kuma yana satan littafin mutane kayan littafi ya ga ana yana kasuwa sai ya sace ya masa dan ma sai ya fito shi yasa ake ta rigima da shi ya fi kowa buga littafai ya kuma kuma ɓanna wajen bugun littafan don za ka kurakurai ba iyaka wani abin da na sani game da darul kutubul ilmiya muna mukan ce mata darul ifsadul kutubul ilmiya saboda barna da suke yi a littafai in ka samu daba'ar da ba ta su ba to kaka sai ta su ka sai wata ba ta su ba kuma ya zama sai ta su ne kamar yanzu munan kasuwa da yawancin buge-bugen din nashi ne kutubul ilmiya ne kowa buga littafai musamman manya-manyan littafai za ka gansa ya ko littafan da suka yi tsada sai ya sake musu ɗaba'a da kwaskwari ma ya saka wasu sunaye kawai sai a sake fito da su da arha amma da tawfiqi wannan a masar take ban san cewa an shi a bari ban taba ji ba kuma littafan da nake gani ma na sunna ne lalla. ba ban da alaka sa da shi a mata ko ta kusa ko ta nesa a gara wancan a Beirut yake kuma sunan shi baya nuna cewa ba shi abba ne ah, wannan watakila ba ka iya zargin sa amma wanda yake mai da'in tafiqiya ba na jin dan a ne ba na tsammanin haka babu wata alama da take nuna haka Allah ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in